أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سعدوا والنرانا من البركة هنا shida ga watan rabi'u thani ta shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu ta shekara sha 2013 miladiya muna cikin littafin mu na umdatul ahkam muna cikin dai kitabun nikah ko kuma kitabun da yake bayani akan auratayya muna babul iddati babu da yake bayani akan idda na mata wato jiran da mata za su yi ko an sake su ko kuma wanda yake mijinsu ya mutu kafin su yi aure ko kafin a neme su shine ma'ana al'idda Allah maraukin sarki ke faɗi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wani wallazi ne tafauna ya zaruna zuwaje ya tarabbas na bi an fusihin na arba ta ashirin wa ashara to Allah da ya yi nuni akwai abin da ake kira jira kafin mace ta yi aure in aka sake ta ko kuma mijinta ya rasu a mata masu idda malamai sukan kasa su kaman kashi guda shida nau'i daban-daban guda shida mata masu idda idda abin da ake kira idda shine tarabbusul mar'atu al-mahdudatu shar'an al-mufaraqatu bi zawjiha shine mace wanda aka rubu da ita ta jira wasu kwanaki sanannu a shari'a kafin ya halatta ga wani zai iya neme ta shine ma'anan idda din bai halatta ba mu da an sake ta wani ya fada mata da nema ko kuma da mijinta ya risu wani ya fada mata da nema dole sai ta yi wannan idda kuma kamar yadda aka sani mata sukan kasu kashi shida ne a waje wannan idda din a kashi na farko shine mace wanda aka sake ta akwai saki abinda malamai suke kira abtalak akwai kuma al ba ta aure akwai kuma alhul'u sannan alwafatu wannan da wannan ne ake rabuwa da mata ko dai mijinta ya rasu ko ya sake ta ko kuma an ɓata auren ko ta yi ful’i da shi ta bashi wani abu don ta huta da aurensa ya karba to kowace kuma akwai abin nan ɗinsu na farko shine wanda aka sake ta ko aka ɓata aurenta ko aka yi da ita ko kuma mijinta ya rasu tana da ciki ta wannan bata da matsala dukkan su iddan su iri ɗaya ne wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaba ana hamlahunna mata masu ciki kenan lokacin da za su gama iddansu shine su gama wasu haifi wannan cikin da ke ciki wanda suke tare da shi ko sai mutuwa aka yi aka batta kamar mijinta ya mutu yau cikinan gobe sai ta haihu magana ya ƙara ta gama idda za ta iya gulla aure a gobe ko kuma an suke ta yau da safe da yamma sai ta haihu Cikinan za ta iya gulla aure a yau din da yamma ko ta yi hul'i da mijinta sai ta haihu ko kuma an bata auren sai ta samu ta haihu kenan wannan ba matsala shine ulatul ahmali ajaluhunna ayyabana hamlahunna sai kuma waɗanda aka rasu aka bar su ba su da ciki su kuma wallazina yatawaffawna minku wa yazaruna wa azwajan yatarabbasna bi anfusi bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wanda aka mutu aka bari ba tare da ciki ba su kuma za su zauna wata hudu ne da kwana goma wanda ba ciki saki a mutuwa aka yi aka batta a malamai sai bayani dalilin da yasa ake so ta zauna har zuwa wata hudu da kwana goma in muka dubi hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da yake fadi inna ahadukum yujma'u fi badani ko yujma'u fi badani ummihi أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة mithla zalika ka dubi arba'in arba'in su uku zai baka nawa wata hudu da kwana goma don a tabbatar da ba don daga lokacin da ciki ya kai wannan kwana 120 to ran ne za a busa masa rai sai a ƙara wannan kwana goma aka busa rai don akwai ciki zai bayyana za ta ji yana motsi tunda ya yi rai to shi yasa ake wannan idda din wata hudu da kwana goma wata hudu za a busa masa rai kwana goma a tabbatar da in akwai ciki ko babu sai a ji yana motsi daga ya ƙara wannan kwana goma to zai fara motsi a ciki za a gane to sai in aka resu aka badda ta je ta jira wa'annan wata hudu din kwana kusan ɗari da ishirin da ko da talatin zamu ce kenan tun da tarabbus ta shuri wa ashara wata hudu da kwana goma haka za su tsaya idan ba ciki take da shi ba in rasuwa aka yi aka batta wannan ita ce na biyu kenan mai ciki kamar yadda muka faɗa ita ko saki ko mutuwa ko raba aure ko kuma hul'i haihuwa ita ce number one na biyu wanda ba ta ciki da aka mutu aka batta ita wata hudu da kwana goma sai na biyu wanda aka sike ta kuma tana yin haila والذين المطلقات تربصن بانفسهن ثلاثه قروء wanda aka sike ta tana haila to ta zazzauna haila uku kenan shine thalatha quru an sike ta tana haila lafiyan talau kuma tana yin normal hailan da aka saba to za zauna zirki uku kenan in an sike ta na biyu na hudu wanda aka sike ta ba ta haila saboda garama ce ko kuma ta daina yin haila shine wallati ya isna min al-mahidi ko min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur ko wata uku wallati lam yahidna wanda suke sun ɗebe kauna daga haila ko kuma basu isa yin haila ba sai aka sake su to nan za su zauna wata uku su ma hailarsu a iddansu kenan an gane wancan ta farko wanda take haila jini uku wanda ba ta haila saboda ta ɗebe kauna daga haila saboda tsufa ta kai shekara malam suka ce daga hamsin abin da ya sama mafi yawa suke barin haila ko kuma saboda karama ce shi yasa ba ta haila to wata uku ita ma shine iddanta iddansu sai na hudu na biyar ko wanda suke da jininsu ya ɗauke ta wani dalili to su aka kasa su kashi biyu akwai wanda ya ɗauke an san dalilin da ya sa jinin ya ɗauke saboda kila tana shayarwa wace in tana shayarwa mafiya ba ta jini to in an san wannan ko kuma rashin lafiya ya zo mata wani irin rashin lafiya sai jinin ta ya ɗauke ko kuma magani ta sha wanda ke ɗauke jinin haila to nan sai a jira sai lokacin da jinin ya dawo wannan dalilin abin da ya hana jinin ya wuce ya sake dawa sosai ta yi zirki uku din in sikinta aka yi jininta ya ɗauke da wani dalili an san dalili shayarwa ta haihu kaman jiya yau sai mijinta ya sake ta yau a za ta yi wannan salata ta koro to kuma ba za ta yi jini ba sai bayan ta daina shayarwa mafi yawa haka al'adar mata to kaga shayarwa zai ɗauke ta shekara ɗaya da wani abu to za ta yi ta jira ne har sai lokacin da ta daina shayarwa jinin ya dawo to sai ta yi idda da jini za ta yi wannan salata ta koro din kenan ko rashin lafiya ne ko shayarwa ko kuma magani ta sha jinin ya dauke to sai a jira ya dawo akwai wanda ba a san dalilin daukewan jinin ba shi ba a san dalili ba haka kawai sai ya dauke to malamai sun ce nan za ta yi shekara daya ita iddanta wata tara na maganan bayyanan ciki ko babu sannan wata uku na idda sai ta yi kamar iddatul ya isa kenan an gane wannan ita ce an gane abin ko ta san abin da ya dauke jinin an san abin da ya dauke jinin sai a jira wannan dalilin da ya sa ya dauke ya wuce ta yi amfani da jini ta yi iddanta ba san dalili ba ya dauke to nan kenan sai ta yi wata shekara ɗaya wata tara shine idda don ta ga ko ba akwai ciki ko babu sannan sai ta yi kuma iddan nan na wata uku wanda aka saba bayan wata tara su wuce to sai ta yi uku ɗin ta zama kamar ya isa kenan sai kuma al-mafqud zawjatul mafqud mutumin da wasan inda yake ba yayi tafiya kaman masu tafiya su je Saudiya su zauna matan su na nan so ya danganci yanayin tafiyan kamar yadda malamai suke faɗi idan tafiya kasuwanci irin kamar ya tafi saudiya sai aka rasa shi aka yi ta nema ba su inda yake ba malar sun ce za ta jira har sai lokacin da daga haihuwan mutumin zuwa abin nan ya kai kusan shekara sai ana tunani irin sa a yanzu baya rayuwa daga nan sai ta yi idda na wata na mutuwa daga nan sai ta yi aure tana da daman da za ta iya yin aure ko kuma ta je gaban alkali ana tunanin inda ya tafi din nan wurin halaka ne yaƙi ne ya tafi amma kuma sai bai dawo ba ba tabbatar da ya mutu ba don haka ce sai ta yi a shekara hudu ganan sai ta yi idda bayan shekara hudu sai ta yi aure abinta in har inda ya tafi wurin halaka ne mafi yawa amma in tafiya ne na yau da kullum kawai ya tafi wani gari zai tafi kasuwanci zai tafi america ko zai tafi ingila sai tafi can sai labarin sai yanke haka ne ma to ita za ta yi ta jira ne sai ya tuna da yaushe aka haife shekara 996 to sai ya kirga daga wannan haihuwansa zuwa ya shekara 90 da wani abu tana jira daga nan sai ta fara kirga sai ta yi idda na mutuwa kenan banda wannan wannan na jira ne shekarun da ta yi yanzu ne za ta yi wannan na wata hudu daga nan sai ta yi aure inda sauranta kuma ita ma ji kenan magana ya gare amma dai wannan idda sai ta yi don idda ita ba maganan sufa ko yaro ta ko wani abu na mutuwa ko da ba aure kawai aka kulla mutum ya mutu ba ta tare ba to dole sai ta yi idda amma inda za a kulla aure kafin ta tare sai ya mutu to ba maganin ai sai ya sike ta ba maganin idda to ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma dallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin tatadunaha kaga nan babu idda in siki ne ba a yi ba a take ta ba amma in mutuwa ne ko an take ta ko ba a take ta ba dole ne za ta yi idda a wannan abin nan ko yau ta haihu sai ya mutu a yau din bayan haihuwanta to wannan idda yana kanta ko kuma an daura aure kafin ta tare sai ya mutu za ta yi idda an gane ba wannan su mata guda tara shi yasa a wajen idda ba a tambaya ya iddan mace ke sai a faɗi wani irin mace yasa sa'an da wuce da aka tambaya shi dole a faɗi irin wace wanda take da ciki ne ko kuma wanda take da haila za tana haila normal ko kuma wanda ba ta haila ne hailanta ya dauke a son abin da ya sa ya dauke ko kuma wanda ba sun dalilin daukewansa ba duk waɗannan ana so a san wace ce daga ciki daga nan sai a fidi irin idda da za ta yi in mai haila ne sai a gaya masa ga yadda in saki ne in kuma wanda ba ta haila sai a gaya masa wanda kuma ta ɗebe tsammani daga haila ko kuma karama da bata fara ba kowane akwai abin nan su shi yasa maganan amsa irin wannan tambayoyi a haka kawai ko a gidan rediyo wani tambaya yadda mace kawai a amsa sai dole a tambayi a faɗi irin macin da aka yi tambaya to daga nan sai a bada amsa a kanta wata kuma ba za ta yi hukunci da wannan abun ba saboda ita kila nata zai ita tana haila wannan kuma ba ta haila karama ce ko kuma saboda ta girma ta bar haila aka sike ta ko kuma haihuwa ta yi da aka haihu kawai sai aka sike ta kaga wannan za ta yi ta jira ne sai lokacin da jinin ta ya dawo ta zai iya shekara ɗaya tana jira jini bai zo ba daga nan sai bayan jini ya fara to yanzu sai ta fara yin wannan abin nan ko kuma ya ɗauke saboda wani dalili an san dalilin ai ba san dalilin bai ta shekara ɗaya shur za ta yi kaga ko wuce daga nan sai a bata abin da ya dace wannan shine babin abin da yake a takaice a hadisin da zamu karanta duk suna magana akan wayannan abubuwa ne hadisi mu na farko an subaiyata al aslamiya annaha kanat tahta sa'ad ibn khawlata wa huwa min bani amir ibn lu'ay wa kana mimman shahida badaran anha fi hajjatil wada'i wa hiya hamilun فلم تنشب تلبث أو أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيئية فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب لا أرى باسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر وانا حديثي دقى سبيعية الأسلمية بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة مجن تشيني سعد بن خولة ناقر قشنسا مجن تني إتكما ما تنشي وهو من بني عامر بن الأيشي خولة قبيلا بني عامر بن الأيشي wa kana mimman shahida badar yana cikin sahabbai da suka halarci yakin badar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama fatuwfiya anha fi hajjatil wada hajjin ban kwana sai ya rasu ya bar wannan matan din iya din wa hiya hamilun alhali tana da ciki falam tanshab talbat shine ma'anan tanshab sai aka fassara mana shi cewa bata zauna ba an wada alhamlaha ba da fafati yana mutuwa kawai sai ta haihu falamma ta'allad min nifasi a lokacin da jinin nifasin ta ya dauke ta jammalan lil khuddabi sai ta yi kulliya kawai ta jiran masu zuwa neman ta tunda ta haihu ya mutu bai daɗe ba sai ta haihu kamar ya mutu a yau gobe sai ta haihu shikenan jinin ta yi kwanakin da zai yi sai ya ɗauke sai ta yi kulliya fada khala alaiha abu sanabili bin ba'kakin sai wani sahabi wanda yake mutum ne daga kabilan abdiddar ana kiransa abu sanabil bin ba'kakin sai ya ci ga wurinta sai ya ganta ta yi kulliya kuma ya san cewa mai idda ta mutuwa ba ta kulliya to abun sai ya baci mamaki sai ke faɗi mata faƙala laha mali araki mutajammila ya aka yi na ganki yi kulliya la'allaki tarjinan nika kaman kina buƙatan ki aure shine abin da ke tambayanta wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa asharu sai ke zuwa ce wallahi ba za ki aure ba fa sai bayan wata hudu da kwana goma saboda aya ta faɗa ko والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كو يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أربعة أشهر وعشرة كاغا آية كاغا بند آية إتا آية بتفدي cewa mace mai ciki in ta haihu a yau ai mijinta ya mutu a yau gobe ta haihu ta fita daga wannan iddan ba alkurani babu wannan to kaga yana wannan hadisai da cikin hadisai da suke keɓance ayoyi an gane saboda aya ta faɗi kawai mata duk wanda shi shi wannan abin shine kai kansa duk mace da mijinta ya mutu sai ta wuce wannan watannin guda hudu da kwana goma saboda abin da aya ta faɗa kenan to amma kuma sai aka istithna'i hadisi wannan sai mana istithna'i mucin da mijinta ya mutu a yau gobe ta haihu ko ya mutu da safe ta haihu da yamma za ta jira wata hudu yi mata hmm? amma kaga aya babu wannan ka wannan kaga daga cikin hadisan da aya zai zo ya faɗi abu a buɗe sai hadisi zai zo ya gayyade mana ko kuma zai faɗi abu a jumla sai hadisi ya fitar da wasu daga cikin wanda aka yi magana a kansu saboda yanzu wannan mai ciki ne mijinta ya mutu kwana ɗaya biyu ta haihu shikenan ta za ta yi aure ba sai ta yi wannan watannin hudu da kwana goma wanda alkur'ani ya faɗa ba kaga hadisi ya hassase mana alkur'ani an gane abin yana da cikin abin da hadisin to shi wancan abu sanabil din abin da qur'ani ke fadi yake da shi bai da ilimin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai zo ya samu wannan mata yana mata inkari har da rantsuwa da Allah ba za ki aure ba fa sai bayan wata hudu da kwana goma sai karanta ma arba'a da ashurin har ta tamurra alaiki arba'atu ashurin wa ashara qalat subayya tana jin wannan tunda ya jefa mata shakka kuma yanzu bata yi wata wata ba falamma ma li zalika jama'tu alayhi sai bace sai in dauki na ina abin take nufi kenan hina amsaitu na kai da yamma na san inda zan samu annabi fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me za ta yi dole sai ta samu annabi tun daga wani sahabi yana gaya mata yi abin da ta yi ba daidai bane ba za ta yi aure ba fasa'altu ta zo ji annabi sallallahu alaihi wasallama fasa'altuhu sai na tambayi annabi an zalika daga haka fa'aftani bi anni qad halaltu hina wadatu hamli sai annabi sallallahu alaihi wasallama bani fatawa cewa daga lokacin da na haifi wannan cikin to na ya halatta in yi aure ka gani sai ba bata fatawa kenan da abinda wancan sahabin bai sani ba shi abin aya na aya rike na alkur'ani aya ita kuma tana da wannan ilimi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake karfafa mata akan abin da take kai ce daga lokacin da kika haifi cikin nan to halalti kin halatta ki aure wa amarani bitazawuji in badali sannan kina da dama ki aure in kiga haka kadin yafi zaki ya bata izini kenan shine ibnu shihab uh, muhammad bin shihab bin abdullah bin muslim ana kiran shi az-zuhri limamin malamin maliku ne shi wannan ibnu shihab din yana daga cikin manya manyan malamai a madina wanda maliku sune manyan malaman maliku shi ibnu shihab az-zuhri sananne ne shine yake fadin wannan ce wala ara basan inji buhari dauko mana maganansa wala ara basan an ta tazawwaja hina wada ce babu laifi ta yi aure a lokacin da ta haifi ta haihu ko da jinin bai dauke mata ba ne abin da yake faɗi wa in kanat fi damiha ko da tana cikin jininta ghaira annaha la yaqrabuha zawjuha hatta tadhura sai dai mijin ba zai kusance ta ba saboda wannan jinin sai ta yi sarki amma tana haihuwa yanzu in ta ga wani wanda yake so yana son ta za a iya ɗaura masu aure ba za ta jira sai ta yi tsirki ba shine abinda ibn shihab az-zuhri yake faɗi kenan annabi sallallahu alaihi shi ya ba ta dama tunda ita ta ce sai lokacin da jinin ta ya dauke ne ta yi wanka ta yi kulliya tana jiran masu nema su zo su neme ta to sai kuma ibn shihab yake faɗi ko da ma ranan haihuwa za ta iya yin aure kenan a wannan hadisi kaga yana nuna mana kenan mu ce idan mijinta ya rasu tana da ciki tana haihuwa ta gama ta kenan ko da kuwa a ranan ne ya rasu karfe tara goma sai ta haihu shi kenan ya halatta za ta yi aure a wannan rana ba wani abu sai dai kawai maganan mijin a ɗan uwan mijin kan sai kamar dama tana jira <laughs> ya mutu ta ɗaura aure to irin wannan kawai amma a shari'a ya halatta ta yi aure in ta yi auren ba wani abu da wazan shi kila ma ita ta kashe shi a yanzu musamman halin da ake ciki ana gani ya mutu yau ta daura aure ko da sati daya ta yi aure ta ce ai dama ita ta bashi wani abu ya ce tunda ba a yi ma ana ta surutu ballan da na irin wannan ya faru to a wurin a wurin Allah dai ba wani abu ya halatta ta yi aure sai dai ta kula da yanayin al'adar mutanen ta da take ciki shine babban abu abin da yake a wannan hadisi yana nuna mana kenan a sahabbai ba sa ganin wani abu wanda yake so sa masu rai su shiru saboda shi wancan abu sanabil din da ya ganta shi ya so abin da ke aya sai ga abun ya yi masa wani iri to sai ya yi mata magana ya ce har da rantsuwa da Allah ce ba za ki aure ba fa har sai waɗannan watannin guda hudu da kwana goma su wuce gare ki bi ma'ana ki yi su ita kuma tana jin haka ko da yake tana da wancan ilimin amma kuma yanzu ya dan jefa mata shakka me ya kamata ta yi sai je ta yi ta'akkut shine at-tasabbut je ta tabbatar da abin da take kai gaskiya ne ko kuma abin da Abu Sanabil din ya faɗa sai ta yi bata yi wata wata bata tashi da je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi kuma take ba ta amsa akan abin da take da ilimi akai shine ya nuna mana kenan mace za ta yi aure bayan wannan wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kama yadda na faɗa kuma hadisi na bance mana aya da ta haɗe duk mace mai ciki wanda ai wanda aka rasu aka batta amma hadisi sai fitar mana mai ciki ita kawai iddanta haihuwan wannan ciki in rasuwa aka ya kabarta amma aya ya zo a dunkule ne gaba daya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur duk wanda suka mutu suka bar mata matan aure to matan nan za su zauna wata hudu da kwana goma aya abinda ta faɗa kenan to hadisi sai cire mana banda mai ciki ita tana haihuwa shi kenan idan kuma yau ne cikin ya shiga sai ya rasu a yau to shi ma sai ta haihu kaga shi ma sai ta yi kusan shekara ɗaya tana jira ko kamar ta samu ciki alamun ciki yau sai mijin ya mutu kaga watan ciki ɗaya kenan ko to zana buƙatar wata tara a nan gaba ko wata takwas a nan gaba to sai ta yi su kenan sauƙinta in har ciki ya girma ne ya rasu ko kuma ya rasu ba daɗewa ba ta haihu amma kuma inda rasuwansa cikin kafin ya rasu ne ciki ya shiga bai daɗe ba to kaga nan ma tana da ajali mai tsawo sosai kenan wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan a hadisi guda ɗaya aka kawo abin da ya shafi idda a nan a wannan babi wanda buhari da musulun suka yi ittifaki amma in ka duba cikin buhari babu idda shi zaga hadisai da yawa wanda buhari kawai ya ruwaito su in ka bude musulun zaga hadisai masu yawa wanda shi musulun kawai ya ruwaito shi amma mai littafi shi ya mana sharadi babu hadisin da zai kawo littafin nan sai wanda buhari da musulun su yi ittifaki a kan hadisin kuma daga sahabi ɗaya kamar nan hadisin daga subai'iya watakila buhari yana da wani wannan lafazin hadisi daga wani sahabi ba za a kawo shi a nan ba musulun yana da lafazin wannan hadisi daga wani sahabi ba zai kawo shi a nan ba ko kuma akwai wasu hadisai suka magana a kan idda amma buhari bai ruwaito su ba ba zai kawo su a nan ba saboda kawai alamar ta faɗa alaihi shaikhani shi yasa za ka ga wani babu sai ga hadisi daya kawai ba wai babu hadisan ba in ka duba abu dawud sai ga hadisai da yawa nasa'i haka tirmizi da suka yi magana akan abin da ya shafi idda akan su shi yasa sa na yi munnan shimfiɗa na mata masu idadan don ba za a gan su a nan ba wannan shine da malamai suke kasa su malaman figihu باب تحريم الإحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج wannan babi kila waɗanda suke da matani ba babi ko babin hadisin da zai bayani anan shine haramun ne mace ta yi idda fiye da kwana uku in ba mijinta ya rasu ba idda bi ma'ana ta zama ba ta ado ba ta komi ta zauna haka kawai fiye da kwana uku in ba mijinta ya rasu ba don wani babanta ɗanta wanta ta mamanta ta yi wannan an ba ta kwana ɗaya biyu zuwa na uku daga nan ta ɗauki ta je ta yi kwalliyanta ta ci gaba da rayuwanta na yau da kullum abban ta zauna ta hannu daga kwalliya ta hannu daga abubuwa kamar wanda mijinta ya rasu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne to shi yasa aka shi mai sharhi ya kulla wannan babi shine ihdadin an hana wannan عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة a wannan hadisi daga zainab bintu ummi salama ana kiransa ana kiranta zainab bintu abi salama baban salama wannan da ya rasu da muka yi bayanin sa a baya bin abdul asad al makhzumiya ita ce take zaune karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta kwanaki da mata annabi take cewa sun ji yana so ya aure ta ita ce wannan din Zainab bintu Ummi Salama don Ummi Salama ita ce matan Annabi bayan mutuwan Abu Salama to ita diyar Abu Salama shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da ma ba tana garkashin sa ba tare da matansa da ya auro ai Abu Salama kaman ganin sa yake saboda sun sha suwaibi ai suwaiba ko ta cayar da su ka babu wato ita ce wannan Zainab din ita Zainab kenan ta su shekara ta 73 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ce tuwuffiya hamimun li ummi habiba mijin ummu habiba ya rasu shine hamimun din nan ma'anansa kenan da babanta kai afuwan baban ummu habiba ya rasu bayan kwana ɗaya biyu uku shikenan fada'at bi sufuratin sai ta kawo mata turare sai ta shafa turaren a zira'inta haka ta yi ta abun nan sai take gaya musu ba wai don tana bukatar wannan turaren ba dalilin da yasa haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhur wa ashara dalilin da yasa haka naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi idda bi ta daina ado fiye da kwana uku sai dai in miji ne to shi yasa ta yi wannan don ta nuna ma matan wannan hadisi kuma ta yi shi a aikace ta tawara nuna musu shi yasa ta yi wannan ba wai don tana akwai riwaya da ce ta ce ba don tana bukatan wannan turaren a wannan ranan ba amma dai saboda annabi ya sa iyaka to sai ta yi kokari ta kare wannan iyakan da annabi ya sa din sai ta ce a kawo mata turare ta yi wanka ta shashafa sai take gaya musu dalilin da yasa take haka shine wannan hadisi din wanda ya rasu ita shine babanta shi ya rasu to tunda ba mijinta bane annabi ce baya halatta ta yi wannan zaman fiye da na kwana uku kwana uku na yi kuwa sai ta ɗauko turare ta shafa shine take gaya musu ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi zama idda akan mamaci fiye da kwana uku sai dai akan miji kawai za ta zauna wata hudu da kwana goma ne abin da take so ta nuna mana wannan hadisi shi ma yana nuna mace ba ta ko wani mutum ko mace baya idda fiye da kwana ukurin in ba miji ba miji ne kawai ke ma wannan idda ne iddan din kuma shi ne ba wannan kulliya su shafa kulli su shafe shafe da sauransu kaya duk wani mai ado ba za ta saba za su zauna a gida in wani bukata nan ya fita zuwa wani wuri za ta iya fita amma dai ta yi ado ne aka hana duk wani kaya kuma da ake kiran ado a wannan al'adar mutane to ba ta sa wannan kayan sai sa sabaninsa wannan shine to shi aka hana in wani wanda ba miji ba ya mutu mace ta yi fiye da kwana uku kwana uku an bata wannan daman ta yi zauna ba kulle ba kuma ta nuna alhinin rashin da ta yi na dan uwanta ko babanta ko ɗanta ko wani nata dai haka to amma ko kowa ma mutum ne to amma da ya wuce wannan shi kenan kowa ya dauko sai ta dauki ta yi abin da ta saba yi na yau da kullum wannan abin da walaikum salam iyaye a yi uwa su zauna a wurin dan uwa na da kuma a bai shafi wannan ba malamai in ka duba littafin akamul jana'iz na albani ya yi magana akan abin da ya shafi ta'aziyya babi musamman ya kulla ma ta'aziyya ce ta'aziyya bai da wani adadi kwanaki da aka gayyade masa kuma bai da wani wuri duk inda ka san za ka haɗu da mutum ka same shi a wurin kai masa ta'aziyya in a hanya kuka haɗu kuka tsaya kuka gaisa kai mai ta'aziyya in a wurin binnewa kuka hadu kai masa ta'aziyya in a kasuwanci ka sani inda za ka same shi ka same shi kai mai ta'aziyya in a ofis ne mai ce ki share wuri a zauna wai don ta'aziyya kansa bid'a ne ita kanta a sa rumfa a ce za a jira kwana ɗaya kwana biyu kwana uku duka yana daga cikin bidi'o'i da ake yi ba a san ma bidi'o'in ake yi ba gara inda an san bidi'o'i shi yasa an ce daga cikin sharrin bidiyan mai yin ta ma bai gane bidi'a yake yana gani shi mai abu mai kyau yake yi shi yasa har mai laifi ya tuba ya samu rahama mai bidi'a ba zai tuba ba saboda shi har yanzu bai gano laifi yake yi ba to wannan abun duka bidi'oi ne da aka kirkiro daga wasu abubuwa ba mu san daga inda aka samo su ba addini babu wannan kafa tanti a zauna ce kwana ɗaya kwana biyu mutane a'a kowa ya san gidanka ya zo ya same ka ya same ka gida ku gaisa yi maka ta'aziyya ya ƙara gaba to baya cikin shari'a sa wannan zaman da za a yi na kwana ɗaya biyu wasu har sati za a gani sai wurin ya zama dandalin hira na siyasa kawai maimakon mamacin ya zama ana ta nema masa gafara abin nan to da an zo an zauna don za ka ga in babban mutum ne ya zo zauna duk fadawa kuma wanda suke dama neman dama da za su ganshi za su zo a zauna shikenan sai ya yi ta kawo masa suka wasu wanda don mutum yana neman kafa kenan aiwa ne kaza ai shikenan sai zaman ta'aziyya ya zama kuma zaman giba da sauransu to duka yana daga cikin niyaha da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to shi yasa karanta irin wannan littattafan ga mutane su gane meye ta'aziyya din ya yake sun da addini ne to addini kuma bai barin abu haka kawai dole zai gaya maka sharuɗa yadda za a yi abu to sai ka duba babu bukan na abin da ya shafi ta'aziyya din duk inda ka haɗu da mutum kawai ka yi masa ta'aziyya ka tsara gaba ka yi sunna kenan kuma za ka samu lada saboda ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mai mutum ya gani shi wannan bai masa ba nawa ne ai sai ce ban je ba sai ya je zauna kaga ka kina annabi kana garin girman wani kaga abin nan to shine shi zaka ga abubuwa da yawa suna faruwa mutane ba su gane ba saboda bin sunna shine kowane abu shine daidai tunda in ba wannan ba mutuwan nan kullun na fada in ba annabi a zamanin sa an mutu ya kai kabari ya binne ba binnewan yanzu ya zama ibada in ba haka ba za mu yi shi ba mu ma da mutum ya mutu kawai a nemo itatuwa a sa a kona a kai kogi a cefar kawai kenan a ƙara gaba a samu filayen gini yadda filaye suke da tsada amma saboda ya zama mana ibada shi yasa muke keɓe fili katon fili a wuri mai daraja don a dinga binne mutane to tun da ibada za a yi to dole a bi kuma yadda addinin ya ce in ba haka ba sai mu koma mai china suke yi mutu ya mutu ko india sai mu ga konawa suke yi kaga filaye za su wadace mu yanzu aka bude na tudu wadanna ce mutane su zo su gini mutane nawa za su samu gidaje to tunda muka keɓe wannan haka ba haka kawai muka keɓe shi ba akwai dalili saboda ya zama mana addini mu ne ya umurta to tunda addini ya umurta duk abin da ya shafi daga mutuwa har zuwa zaman ta'aziyya kuma addini ya yi mana bayani yadda za mu yi shi to in muka shigar da wani abu shine hatsari kuma har yanzu ba mu gane ba ma abubuwa da yawa da bidiyo muna yin su abin da ya shafi ta'aziyya da sauransu ba mu gane ba ma muna yin bidiya to littattafan nan yana da kyau a sama mutane a karanta su sosai saboda su samu abin nan babu asali a wannan a addinin musulunci zaman da ake yi ba shi ake magana ba nan mace ne ta daina da wannan zama za ka ga ana yin kulliya ana yin komi abinci kullum wasu kan ma idan an sun ga wani mutuwa a wani gida to alhamdulillah ta fadi kenan da safe zai je gaisuwa da rana zai je gaisuwa da yamma ma zai je gaisuwa da cokalin sa aljihu <laughs> ya samu inda zai dinga takewa so uku a rana to haka abun yake za kasancewa to Allah ka sauƙaƙe mu yi ƙoƙari tun da musulmai muke mu dinga ga addini mu na'am kamar eh, da adon hadisin da ka karanta na farko ya magana idan mace ta haihu na'am za ta yi aure na'am kuma shi wannan sahabin ya zo ya samu ta yi aure na'am bayan kwana uku na'am to a wannan hadisin kuma idan mace tana idda na'am sai ta za ta yi adon nan ba sai ta kama idda idan mijinta na'am eh kamar eh, eh. eh. a ai ita daga haihuwa ta gama idda an ɗauke mata shi yasa a ita ya halatta ta yi aure don in tana cikin idda ba za ta yi aure ba to daga haihuwa in miji ya mutu yau da safe da yamma sai ta haihu shikenan na iddanta ya ƙare ta yi duk kulliyar da za ta iya yi kuma ta yi aure shi yasa ka halatta mata ta yi aure eh Hmm. na'am eh na'am amma <laughs> bayan eh, sai ta gama idda eh yasa aka hana su adon ai don kada wani ya gani ya ga yana so ya kasa haƙuri na'am

eh ita hakkin wannan a akan ta ne ta kiyaye cewa shari'a ne ce mata ta zauna wata yanzu ka zo? akwai bayanin da akwai da ta da hali mata ce eh. ta gama al'ada eh sai ya rasu ana ba ciki eh na'am ana ganin ta yi al'ada eh na'am na'am Allah ya mutunta su eh to anan za ta yi wata kudin da ita ma ko kuma a da ta san tana kiyasin ba ba ta da ciki kuma ana maganar ciki na'am shi ne nake so in faɗi a shi idda na mutuwa ba wai maganar ciki ita kanta idda ibada ne shi yasa ka ce ko da ma bata tare ba na faɗi wannan an ɗaura aure yau bata tare ba sai ya rasu za ta yi idda ka gane ko kuma ya rasu yau da safe da yamma ai ta haihu yau da safe da yamma sai ya rasu za ta yi wannan idda ka gane kaga haihuwa ma ya fi maganan jini ko don mai ciki ma tana iya yin jini ko to ta haihu yau da safe da safen yau da magariba sai ya rasu da haihuwan da rasuwan wani riga wani haihuwa to za ta yi idda wata hudu da kwana goma ka gane ita wannan idda na mutuwa ibadatun mahadan ne malamai suna kiran shi ibada ne shi kansa shi yasa ko da bai take ta ba ma an daura aure yana saudiya ita tana najeriya sai ya rasu kaga ba su juna ba ma to za ta yi wannan idda eh na'am eh, eh. ita ta haihu ne bayan rasuwansa Eh, in ya su yau yanzu da da safe kai da yamma sai ta yi shi ya halatta ta yi aure eh na'am mara sai can da biyu da aka yi bayanin cewa idan mutum ya tafi aka da masa abinci za a iya ce ko kuma ya shekara uku da aka cikin jiya a cikin sun ce in ta shekara ko da mutum ya dawo suka ce za a iya ba ta hadisi ya kawo gaskiyar da hadisi shi a ya danganci abin nan kasun na yi bayani kamar shi yasa a farko a mukaddima kafin mu fara hadisan na kasa matan masu iddadin kashi guda shida na yi bayani kowane daga ciki da in aka yi maka bayani abin kana karatu kasu wanda ake magana da ita kasan hukunci idan na yi magana al-mafqud ce da ita ce ta garce wanda aka risa mijinta to na kasa risawa kashi biyu yaƙi ne aka tafi shikenan mayakan suka dawo bai dawo ba amma ba tabbatar da an kashe shi ba har su zo su ba da labari an kashewa ne an watsa su ko sun shiga garko wani wuri sun sake haduwa ba su ganci ba kaga ba su da tabbas ya mutu amma kuma mafi galibi ya tafi wurin hatsari kila za a iya ya mutu ne to ran da ta kai gaban alkali ita to alkali sai ce ta zauna shekara hudu ta zauna wannan shekara hudu din suka gama ba a ji labarin sa ba komi da komi to sai ce yanzu ya mutu su je ta yi iddan mutuwa an gane idan kuma kasuwanci ya tafi ya tafi irin da ake kira shirani ya tafi kudu kurmi can shikenan sai labarin sai yanke shekara ɗaya biyu uku aka yi ta nema kaga nan ana gani salama ne ba mutuwa ko ko kuma irin masu zuwa saudiya ko su je england je zauna sai labarin sa ba waya ba komi to na aka ce sai ta je ta ɗauki ƙara ko kuma ita tana gani to ya aka yi aka ce sai ta yi ta zama tana jira za ji labari yau gobe shikenan sai ce ta jira sai lokacin da ake tunani tunda yanzu ci a tunani yana da rai ya ɓoye ne a wani lungu ba a samu labarinsa ba to sai ta zauna shekara 90 yadda ake gani irin sa yanzu daga haihuwansa kenan ba daga bacewa ba daga haihuwa inda dan shekara 80 ne kaga goma kawai za ta kara ko in kuma shekara 20 ne abinda zai za ta dora ya bata 90 za ta dora daga nan ran da suka shiga sai ta yi iddan mutuwa sai a raba gado an gane to haka malamai suke raba wannan matsalar ya danganci abin da yasa aka rasa ganin shi din wurin hatsari da ake jihar da halaka sai a ba da shekara hudu inda ake gani ba halaka boyewa ne irin na mutum haka kawai to nan kaga muna nan muna gani yana da rai bai mutu ba shine yaqinin mu yanzu ba mu da wani ba mu sakawa shakka cewa ko ya mutu a'a yana nan da rai yana nan da rai shekara nawa tamanin a akwai irin su har yanzu sai sai in kai yanzu babu irin su da ɗaya na yi sai ce to to ji kenan ta je ta idda mutuwa yanzu na'am sai ya shiga sai sai na'am eh bari ya kira sallah